daga murya wani muka gani a daidai sau ya riko leda ya wa daidai sau shi ne muka bi shi muka kwazi kuɗi muka kwazi ledar kuɗi ne sai mu yana barayi barayi shi ne aka ma mana wajen ba. to amma dama an ce ka saba yin sata har ana kai kama birni gaskiya dai da dadewa na taɓa yin na taɓa ɗaukar babur ne a nan mutalama na aka yi wannan bakwai da wucin lokacin da ya taho ya aka ko gane kuɗi ne a hannunsa kawai ne da ma gani alamun kuɗi ne a ciki shi ne muka gani shi kuɗin kan nawa ne ɗari biyar ne dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar da kuka je kansa ya kuka yi masa kawai mun zo wuce yi ne na zira hannun na na kuskure da hmm. sai aka yi sai ya tuwe na barayi ɓarayi sai ƙaro kuma muna gani ko a bai kuta lokaci a mashin wannan kuka shi me sunana nura ne wani layi na uku nura usaini amma usaini na da nura lado to me kuwa ya muna tafiya da wannan ne akan babur ni yana ni ina jan babur din shi yana baya wane shi wannan musubawo ka san shi kenan na san shi to sai mai faru ya ga leda a hannun wani a cikin adidi da sau sai ya kusbi ledar akan titin magwan mun to kan junction din nan kafin mu zo kan junction state road sai gusu da cin mana ana barayi barayi sai muka fada a gurin sai aka rike mu a kan police station na MTV a me kuke tafiya a me kuke tafiya a babur to dama ka san za a kusbi kudin eh ya faɗa mun za a buga dama abin da kuka je yi magwandin ki a'a ni daga daga kasuwa muke sai mu ga muka biyo ta kan titin bank a wata kasuwa ne ni a kan tankwari nake